Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Murtala Adamu. A Najeriya kowace shekara ɗaruruwan mutane ne ke rasa rayukansu sanadiyar haɗurran jiragen ruwa akan kogunan ƙasar. Wannan shi ne maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. gidan rediyon al'umma gidan rediyon faransa da fi mai magana jamilu jos mazaunin garin kalaba da kanan jihar cross river to ni dai ra'ayina abin da yake kawo yawaitar faduwar jiragen ruwa da al'umma shine sakaci da ko in kula da shugabanni suke nunawa sakamakon rashin kyawawan hanya da kuma rashin tsaro akan hanyoyin hakan ya sa mutane suke gwammacewa gwara su rinka bin kan ruwa saboda kura a samu sauki da kuma kauce ma abubuwan da ke faruwa a hanya to banda haka kuma yadda za ka tabbatar shine za ka ga in abu ya faru ma za ka ga shugabannin ko a jikinsu in ba don haka ba bayan da za a ce ƙasa a ce a waye gari mutum arba'in su mutu ya kamata a ce tutocin najeriya ma an sauke su ƙasa ƙasa yau an ba da zaman makoki amma za ka ga ko a jikinsu muna fatan allah ya kawo mana shugabanni waɗanda suke kishin al'umma kuma suke ƙoƙarin gyara ƙasar ta dawo hanya mai kyau na gode allah ya saka da alkhairi mai magana jamilu jos gidan rediyon faransa mai albarka mai magana bashar garba duk mai jihar sokoto garin laukal gamin a gaskiya akan wannan abu da yake faruwa na hadarin jiragen ruwa da yake faruwa a arewacin najeriya magana gaskiya dai na farko akwai laifin matukan jirage bisa ga akwai adadin lodin da ya kamata a yi jirgi sai ta wuce adadi kuma akwai rashin doka da oda sannan kuma akwai laifi na gwamnoninmu na arewa na rashin tsara abu da kuma tallafa wannan aiki gyaran hanyoyi na jiragen ruwa saboda idan ka je kudancin najeriya ka ga yanayin yadda suka tsara abinsu abin abin gwanin ban sha'awa so amma saboda rashin doka da oda da kuma saki da gwamnati ta yi mutane suna tafi da shi sa wannan abubuwa don haka ubangiji Allah ya sa a gyara kuma abin da faru ubangiji Allah ya sauka ana ma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar jarman ba na ra'ayin masu saurare ina to albarkacin baki na akan wannan hadarin jirgin ruwa da ya faru jihar taraba wanda ya yi sanadiyar mutuwan mutane da dama to ubangiji allah ya ji kansu muna yadda ta'aziyya ga yan uwan wa'anga mutane sai dai hukumomi waɗanda abu ya rataya kansu don allah su zan kula an ce jirgin ga bai dokan mutum hamsin an azamai mutum ɗari har da kaya har da sabin mashuka da kayan tireda da gari da sauransu to dole na jirgi abu ya yi karhi ne ya kai cikin ruwa ya gamu da taguwar ruwa ya nuce muna fatan Allah ya tsare ubangiji Allah ya kare da dukkan musulmi da hadari suna na mamma Abdullahi kaka gaba dai gaba dai RFI suna na ya haya a tsare daga nan jihar Bauchi tare da mace direban keke lagu karamar hukumar Rariza to babu shakka mu mamaki yadda ake ci gaba da samun haɗarɗura na jiragen ruwa a Najeriya ba. Ganin har kullum ana samun cigaba gaba so amma kuma har zuwa yanzu ba mu samu irin jirage na zamani waɗanda za su na ɗaukar kaya da kuma jama'a wadatattu. To alal hakika a gefe guda kuma matsalan da ake fuskanta shine overload ana sawa jiragen lodin da ya wuce ƙa'ida. to ya kamata a duba wurin gyarawa. Wato Radio France Rafa suna na Malam Kabiru da ke nan mara ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi wannan ra'ayi ni a ra'ayina abin da ke kawo yawan haɗurra na jiragen ruwa harko dai sai mu jingina abin daga Allah dan duk kaddarar da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta za ta faru wani bai isa ya kauce ta ba sai dai in akwai addu'a ta zo da sauki amma sai a ce dalili sababi dalili shine ni a ra'ayina sai in ga jirgin ruwan nan in ya ɗauki mutum goma sai a zo a ɗora mai mutum talatin ko mutum arba'in a ra'ayina kun ga ya wuce kima dole ne jirgin nan ya nice kenan su mutane abin da muke so matukar in ka ga jirgin nan mutane sun yawa kai mai tuƙin jirgi ka yi haƙuri ka ce to ku yi haƙuri in kai ga, in dawo in ɗauka sai a je cikin lahiya amma babu ruwanka ku babu ruwanku kawai sai a tutsa kowa soke ya wuce ni a ra'ayina sai in ga dalili shine wannan ke kawo haɗari na gode magana malam kabiru daga nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba Sashen wasu gidan rediyon Faransa International. na farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya. To ni gaskiya a nawa tunani gaskiya waɗannan matsaloli da ake samu na faɗuwar jiragen ruwa waɗanda ke sa a yi asarar rayuka da dama. Gaskiya abu biyu ne zuwa uku ke kawo wannan matsala. Na farko dai rashin tabbatar da ingancin jirgi kana a shige ya baya ga haka na biyu kuma za ka ga akwai hadari kuma sai a tada jirgi a hita to irin iskan nan na hadari yana iya sa taguwa ta fi jirgi haka sai ya zan ya nuce an samu asarar rayuka kuma da dama baya ga haka na uku na ƙarshe kuma gaskiya babu wani abu irin yadda za ka ga cewa jirage an yi amfani da su ga matuƙa waɗanda ba bisa ka'ida ba wani lokaci mai tukin jirgi za ka ga ya ɗanyi wani shaye-shaye da sauransu wanda zai gusar da hankali ne har a ce an samu matsala a ƙarshe dai muna addu'a Allah ya kawo mafita Allah ya kare gaba suna na haɗa mai kwamfuta mai ma daga jihar Kebbi a Najeriya. to yarfi labaran hausa na farko dai kakin fara magana ni na isa abubakar tsoho mai barka a ma da ya mai yarfi mun ji mun da kun ka ba su a shekarar shekaru rayukan mutane na salwanciya saboda kwale-kwale hadarin kwale-kwale to ni dai abin da an ra'ayi na ciko shi na ka hadari in shi na ɗaukar mutum arba'in an ka samai hamsin ka gani an ci zarafi ne in shi na ɗauka ɗari an ka same ɗari da goma an ci zarafi ne ni abin da an ra'ayi na kenan wani shi ka ɗauka abish haka nan sai a ta daidai kuma wani son kaman gut wani son kaman to Allah ka ji kansu wani son kaman gasu Allah ka ba su lahiya abinda an ra'ayi na kenan yarfi ina gaishe ku sannan kokari gaba dai gaba dai ya hai a koma baya kuna tare da Isa Bukar tsoho mai barka aulun mai mai jamboriyar Nijar sashen Hausa na gidan Radio Faransa International RFI mai magana Isa Jikan mai saje daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro yi kun ba mu dama mu tofa albarkashin bakinmu a kan hatsuran jirgin ruwa da ake samu a wasu sassan Najeriya. To hakan ya samo asali ne sakamakon rashin ingancin jiragen ruwan da suke da ake amfani da su a yankunan karkara. Muna kira ga hukumomi, gwamnatoshin jihohi da na tarayya da su haɗa ƙarfi da karfe wajen samarwa wa'innan al'umma da suke kan wa'innan koguna jiragen ruwa na zamani don su gudanar da hidindimunsu na tafiye-tafiye a kan ruwa cikin kwanciyar hankali muna fata wannan kiran tamu za ta kai ga inda ya dashe na gode rfi hausa mai magana isa ji kan mai saje mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba mai alamar kari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida Uku 356641 sai kuma malaminmu na gaba. Radio Faransa International na Iliya shayi, Garkin Daura. Hakika yau hadira da aka sama a jiragen ruwa duk shekara ana rasa rayuka. To ya kamata gwamnati ta samu ijin zamani ta ba su, domin shi zai kawo ragin haɗarin jirgin ruwa a nan yankuna inda suke da tsibiri da su. Kuma ya kamata su daina zuba kayan da yake ya huce kima. da jama'a suke ɗorawa bai dace ba jirgi yana cin mutum kamar ashirin ka kaka mutum arba'in kasa kaga dole ne a samu matsala kuma ya kamata gwamnati sa ido a yankunan wannan ya kasance duk wanda ya huce wannan kimar wanda ta ya dame to ta kama ya cikin hukunci abin da ya kamata ta yi masa na gode rediyo faransa international sunana iliya mai shayi garkin daura kuta lafiya sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhamdulillahi dangane da wannan mudu'i na yau gaskiya al'amari ni abin da nake kallo ko kuma ana fahimtar kuma da nawa tunani gaskiya matsalolin da ake samu na barewar jirgin kwale-kwale abin da da jirgin ruwa a najeriya saboda ga abin ya faru a niger kuma ya faru a nan dam na kusa da garinmu ma wannan wanda ake ce bagwai to ga duk irin wayannan abubuwan abubuwa ne da suke ana rasa rayuka masu yawa to ya kamata a ce gaskiya su rika samun ingantattun jirgin ruwan da shi kanshi kwale-kwalen kuma a daina ɗora mai lodin da ya fice kima tunda ko a wancan watan da ya wuce a nan rafin guza hayin kogi sai da irin wannan abin ta faruwa to amma Allah ya taimaka an tsatsamo mutanen to don haka ya kamata a kula kuma a gyara na ra'ayi kenan Alhaji Musa Garu daga Kaduna Najeriya tashi lafiya kai tsaye eh, kuna tare da mamman sani da wadatun wanzan da kira da bigiman euro ga mamba kungiyar masu kira da sauran radio na afirka da ke jihar da magaram to gaskiya za mu ce wannan akwai sakaki na al'umma su kansu saboda suna shiga jirgin nan wanda bai wuce ba mutum 20 a ciki sai kaga an ce allo da mutum sama da talatin wanda kuma ba bisa ka'ida ba ne kuma ya kamata a ce su wanda suke kula da ruwan nan su dinga bari ana asubarbarin ana hawa jirage overloading saboda su kuma mutane su rage gurin gaugawa akan al'amura na yau da kullum eh, ya kamata a dinga yin haƙuri adadin mutanen da aka ce sun za su shiga to daga shi ka ƙara duk da abu tsautsayin ya zo ba tsimi ba dabara amma an ce a kiyaye muna da allah ubangiji ya ci ƙarran wanda suka mutu ya kuma ba marasa lafiya lafiya Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abuwafan Angon Fatima da kenan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke yi. To tabbas batun haɗari na jirgin ruwa a ƙasar mu Najeriya ya zama kamar ruwan dare. Duba da za ga yanayin yadda hukumomi suka yi biris da wannan kan yakoki kuma in ce tekuna da sauransu. Duba da za ga yanayin yadda za ga duk lokacin da aka ce za a yi lodi jirgin ruwa to ya kamata a ce akwai hukumomi masu sa ido waɗanda za su gane cewa wannan lodi ya yi yawa ko kuma wannan lodi ya kamata a ƙara sai kuma uwa uba yanayin da yadda za ga ana sa rigar kariya ɗin, nan wasu za ga cewa jiragen ba sa amfani da wannan riga ta kariya ɗin, to na tabbata dai shi hatsari ba ku wani ke tunkuɗo shi ba duk da Allah ke kiyayewa amma ya ce tashi in taimake ka ka kare kanka kafin Allah ya kare ka duba da ga dukkanin da wani wuka da nama an bar mana a mu Allah ya sa hukumomin su ji saboda su sanya ido a wannan harka. Salam irki Hausa Abdulkarim Luluka da zaki mata mai jamhuriyar Nijar. To gaskiya yawan haɗuran da ake samu in ka ɗauka Najeriya ita ba ma haɗarin cikin ruwa ba na waje ma ana ta yawan samun shi saboda rashin bin ƙa'idar tuki. kuma da ɗaukar kaya wanda suka wuce kima. Ko menene ka ɗora mai kayan da ya fi ƙarfin shi ka san dole in Allah ya kawo fa a samu matsala. Ya kamata hukumomi dai kawai su ɗauki matakai ba sani ba sabo su bar cin hanci da rashawa a cikin al'amura lafiyar jama'a. rufiya Hausa ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio France mai magana Bilyamina Gwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu yawan samun hatsarin jirgin ruwa da yake kawo sanadiyar rasa rayukan al'umma a kasar mu Najeriya. Wannan abin tayar da hankali ne matuƙa. Ni ina ganin kamata ya yi gwamnatocin waɗannan jihohi da gwamnatin tarayya da duk masu ruwa da tsaki ya kamata su tsaya tsayin daka wajen ganin sun kawo ƙarshen wannan al'amari. Samun yawan waɗannan hatsarurruka ya danganta ne da lalacewar jiragen da kuma yi masa lodi fiye da kima. Wadda ni ina ganin inda za a tsaya tsayin daka wajen ganin an hukunta masu irin wannan kunnen kashi, to da hakika an sami sauƙin waɗannan hatsarurruka. Daga ƙarshe dai muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen hatsarurrukan da ke faruwa a kasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya, na gode Radio France mai magana Bilamina Agwarmaji daga garmar hukumar Ninge a jihar Bauchi ku tashi lafiya. Tuma Dalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shirin a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur Kefi. da ya haɗa mana wannan shirya kan na'ura na aku murtala adamu da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalamu.